muna kyara kira ga masu girma kwamishinoni da sake jajircewa domin a tabbatar abubuwan da ya kamata a yi wa al'umma an ci gaba da su musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu na kunci na wahalar rayuwa kowa ya sani tun da aka janye tallafin man fetur ba ma al'ummar jihar kano ba al'umma da dama a fadin najeriya sun shiga wani yanayi musamman na yunwa da ake fama da ita muna so mu sanar da ku cewa a namu ɓangaren mun yi ƙoƙari mun samu mun zauna mun tattauna abubuwan da ya kamata yi musamman a rage wannan ƙunci da kuma yunwa da ake fama da ita a saboda haka ne gwamnatin jihar kano ta yi ƙoƙari ta ware kuɗaɗe zunzurutun kuɗaɗe naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida domin sayo kayan abinci a hannun gwamnatin tarayyar najeriya wannan kaya na abinci wanda sun hada da gero da shinkafa da masara da abubuwa da yawa sun fara shigowa birnin jihar kano kuma in allah ya yadda nan da ƙanƙanin lokaci za a fara raba kayan abincin nan ga al'umma a ƙananan hukumomi 44 har ma da ma'aikatan gwamnati in Allah ya yadda waɗannan kayan abinci wasu jihohi da suka saya sun yi ƙoƙari su rage ma al'umma farashin waɗannan kayayyaki ta yadda yake za su je su saya a farashi mai rahusa amma a yanzu mu a jihar kano bisa la'akari da irin yadda mu ke ciki da irin wahalhalun da suke ciki mu muna ganin ba za mu iya fito da wannan kayan abinci mu ce kuma al'umma su saya ba a wajenmu ya zama wajibi a kan mu rage musu wannan wahala shi ya sa muka yi shawara cewa abincin da za mu fito da shi kyauta za mu raba wa al'ummar jihar kano kuma tuni mun yi nisa a kan hanyoyin da za mu bi domin mu tabbatar da cewa an raba waɗannan kayayyaki abincin da ya kamata banda wannan abin da muka siyo mu a gwamnatance akwai shinkafa wacce ta kuma gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ta raba wa jihohi mu a jihar kano an ba mu tireloli guda biyar na shinkafa wannan shi ma kyauta ne shi kuma gwamnatin tarayya ta baya shi ko wancan kayan abinci an buɗe mana nemo muka saya da kuɗinmu muna so mu amfani da wannan dama mu gode wa gwamnatin tarayya ita kanta kan wannan abu kuma muna kira gare ta da ta yi la'akari a nan gaban za a ba da kayayyakin masarufi ko wani tallafi a dinga la'akari da yawan al'umma ba a dinga rabawa kowace jiha ta samu ikon nan ba kano kowa ya sani ita ce tafi kowace jiha yawa mu a iya kiyasinmu mun sani cewa kano ta fi yawan al'umma babu yadda za a yi a ba kano wani abu kamar trailer biyar kuma a je a bawa wata jiha kamar bayarsa trailer biyar muna roƙo mun san kuma cewa mai girma shugaban ƙasa in allah ya yarda zai duba wannan domin a gyara shi a muna so mu yi amfani da wannan dama mu ga al'ummar jihar kano cewa mun yi tanadi na musamman musamman akan yadda za mu farfado da horo da kuma koyawa mutane musamman matasa sana'o'i da kuma ba su jari domin su rike kansu haka kuma mun bujiro da abubuwa wanda za su kyautata ma'aikatan gwamnati musamman horo da kuma tabbatar da cewa an ba su haskinsu wajen promotion ko kuma abin da ya kamata a wannan gaba nake kira ga ma'aikatan gwamnati da su tabbatar da cewa su ma sun ci gaba da ba da haɗin kai yadda ya kamata musamman ta hanya ta zuwa aiki a kan lokaci da kuma tashi a kan lokaci wannan babu shakka zai taimake mu kwarai da gaske wajen inganta aikuka ga al'ummar jihar kano muna so mu yi amfani da wannan dama mu ƙara gaya wa al'ummar jihar kano cewa ba ma tallafi na kayan abinci kawai muke da shi ba akwai tanadi da muka yi wanda yake a yanzu mun siyo dabbobi muna da shanu muna da akuyoyi da ɗan tauri muna kuma da tinkiyoyi da raguna wannan muna so ne mu tallafa wa mata na karkara domin su samu sana'a mai ƙarfi ta yadda za a samu dabbobi su yawa in allah da a karkara sannan kuma san yadda za su su taimaka wajen rike iyalansu da kawunansu da sauran al'umma haka kuma a wannan rana in allah yadda za mu tattauna za mu ba da approval wato za mu ba da dama na yadda za a zo a fara auren zaurawa a fadin ƙananan hukumomi 44